Mm-hmm. Mm-hmm.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 Muna karatu a cikin littafin Durusun Lughatil Arabiyya li ghairil natiqina biha juz'i na biyu wallafar Malami Dr. B. Abdulrahim na Jami'atul Islamiyya da ke Madina. A darussan muna ƙoƙari mu koyi harshen Larabci muna duba ga wato ainihin bangarori da aka gina Larabci a kai kamar su nahawu, sarf, mufradat, uslub da sauransu. Sunana Abubakar Sani Ali za mu ci gaba da karatu a cikin darasi na ashirin da biyu. sani: wa 20 halatul المضارع الثلاث darasin da ya gabata mun ga yadda wato ainihin fi'ili mudari'i yake caccanjawa ya canja daga ainihin zaman shi marfu'i ya koma mansubi ko kuma majzum duba da irin adawat da suka wato gabace shi misali shine Hamidun yazhabu kaga anan Hamidun namiji ne yazhabu wannan shine fi'ilul mudari'i kaga marfu'i ne bil waw Hamidun yazhabu الطلاب يذهبون آمنة تذهب الطالبات يذهبن almudari mansub muka ce to mudari yakan zama mansubi wato ya zamanto ya tashi daga wannan dhamma ko raf'a ya koma mai fatha ko nasba misali idan ɗaya daga cikin adawatin nasab ta gabace shi ga ummul babilan lai yazhaba lai yazhaba kaga da hamidun yazhabu amma ya zama lan yazhaba lai yazhabu wannan kuma da yake min af'alul khamsa kaga yunsab uh, bi hasfin nun ana yi mai nasaba ne da goge nuni so idan aka zo za a cire wannan nuni ɗin sai a ce lan yazhabu lan tazhaba lan yazhabna wannan kuma da yake muka ce mabni ne wannan kaga dama mabniyun ne alal fathi sabida ittisalihi bin nunin niswa da haka wannan za a bar shi a yanda yake ba za a canja shi ba Na haka lan yazhabna haka zalika al-madzum lam yazhab Nam rufa fatha sukun, lam Lam yazhabu hukunci iri ɗaya ne da wannan da wannan hukuncinsu iri ɗaya lam yazhabu lam yazhabu lan tazhaba lam tazhab lan yazhabna lam yazhabna shi ma wannan hukuncin iri ɗaya ne جاء سورة مسألة أنت تذهب أنتم تذهبون أنت تذهبين وأن من أفعال الخمسة أنتن تذهبن لن تذهب لن تذهبوا أفعال الخمسة حسب النون لن تذهبي يعني حسب النون من أفعال الخمسة لن تذهبنا وأن ذهب الشحكة لم تذهب لم تذهبوا لم تذهبي لم تذهب. تذهبنا وانا دي هونشن يري ديني انا اذهب انا المتكلم انا اذهب نحن نذهب المتكلمون لن اذهب لن نذهب لم اذهب لن نذهب لم نذهب الدرس الثالث والعشرون درسينا عشرين دوكو دام شغنزو وانا درسي دامي كراتوني اكا ابن ديشا في Da jam'ul muzakkar salim da kuma mulhaqatuhu jam'ul muzakkar salim da mulhaqatuhu to menene jam'ul muzakkar salim jam'ul muzakkar salim huwa lafzun dalun ala aksar min ne lafazi ne da yake nuni akan sama da biyu bi ziyadati wawin wa nunin idan kaga wawi da nuni ta shiga cikin mufradi to wannan tana nuna cewa jam'ul muzakkar salim ne aw ya'un wa nun ko kuma ka ga ya da nun ta ƙaru misali ka almuslimun kaga almuslim wannan shi ne mufrad ɗin to amma sai aka ƙara waw da nun sai ya zama almuslimun to in ga irin wannan gini ko ke ga irin wannan gini wannan ake cewa jam'ul muzakkar salih as-salih ga asalin shi kenan amma sai aka ƙara waw da nun sai ya zama jam'ul muzakkar salih as-salihun ma'ana dai shi tunda aka ce Salim ana nufin cewar wato mufrad din ya kubuta ba a canja ginin mufrad din ba almuslimin ya wanu as-salihin ya wanu wal mufrad alladhi yajma'u hadha al-jam to mufrad din da ake wannan jam'i imma ay yakuna jamidan aw mushtaqan ko dai ya zamanto jamid wato kafaffe ko kuma mushtaq wanda aka cirato wa li kullin shurut zamu ga misalai a ciki kowanne kuma yana da sharaɗi wa yushtaratu fil jami' wato ya sharadantu akan jami' din an yakuna alaman muzakkaran aqilan ya zamanto alami ne mun san mene al'alam abin da yake an sani mun yi magana akan al'alam annakira da ma'arifa to muzakkaran namiji aqilan mai hankali khaliyan min ta'i wanda babu ta da ta shige shi wa minat tarkibi kuma ba ya zamanto wato mai hawa biyu ne. fala yuqalu fi rajul rajul rajulun ko rajulun li adami alamiya kaga rajul ai nakira ne tunda nakira ne ba za ka ce rajul rajul ba a san wani rajul din ba dan haka ba za ka iya mai jam'ul muzakkar salim ba ba a yi wa nakira jam'ul muzakkar salim ba za ka ce zainab kaga zainab ai me mace ce sunan mace ne da haka ba ce Zainabun sabida kaga ita ta fita daga cikin wannan rajul ya fita daga alam Zainab ta fita daga muzakkar lahiq ba ka ce lahiq ai alamun li ba ce lahiquna li adam al aql kaga lahiq wato suna ne akan na da ake faɗa akan saka akan doki bi sunan eh, dokin ne al lahiq to ba ka ce na ba saboda ai doki ba hankali kaga wannan ma ya fita daga nan bai cika wannan sharaɗin ba wala fi talha talha duk da yake sunan namiji ne to amma ya ƙare da ta to da haka ba ka ce talha na ba saboda ta ya wannan shine matsalar shi kaga me alami ne eh suna ne na wani abu na mutum kuma sunan namiji ne kuma namijin ma mai hankali sai dai amma ta tashi don haka ba za a ce me alhatuna ba a yi jam'ul muzakkar salim ba wala min tarkib to tarkibi misali shine sibawaihi wato wannan babban malamin na larabci kaga sibawaihi asali sibawaihun ne wato akwai tarkibi ya sami ba za ka ce sibawaihuna ba inda sibawaihi suna ne wanda yake hawa biyu don haka ba za a yi mai jam'i ba a ce To wannan Jamid kenan wanda yake guda ɗaya. To kuma wanne ne na biyun wanda muka ce al To shi ma an kuna sifatan li dhakar aqilan khaliyatan min atta. Za ta zamanto sifa ce na wato namiji mai hankali wanda babu ta a ciki. Laysat ala wazni af'al. Wato mu lura kai to akan wannan wazani na af'al alladhi mu'annasahu fa'ala wanda macen shi shine fa'ala. akwai af'al wannan wanda na af'al wanda zai zamanto mu'annas ɗin af'al ɗin fa'ala za mu ga misali wala fa'alan kai ya zamanto a wazanin fa'alan alladhi mu'annasahu fa'ala wanda shi kuma macen shi shi ma fa'ala wala mimma yastawi fihi al wal mu'annas kuma ba za a faɗa ba za a yi jam'in muzakkar salim ba akan abin da da mace da namiji duka daidai suke a ciki za mu ga misali فلا يقال في murdi murdi'una li'adami tazkir ba ka ce mai shayarwa kasan san dai namiji dai baya shayar da yaro ko inda ba shi da mama da zai ba wa yaro don haka ba za ka ce murdi' ka ce musu jam'i murdi'un ba saboda ai ba namiji ba ne duk da yake sifa ce amma asalin wannan sifar kaga da ana cewa murdi'i ne ba ma za ka ce murdi'a ba saboda in ka ce murdi'a ka ma yi gwaranci tunda ai asali wannan Siffar ta siffantu ne ga mata, don haka ba batun a ce za a bambance da amfani da ta. Shi ya sa za ka ce kawai murdi' ba za ka yi jam'i ka ce murdi'una ba. Wannan kaga wannan sifar ba ta samu ba, shi ya sa ba za mu yi mai jam'ul muzakkar salim ba. Wala fi hui fara sifatu faras ba za ka ce fara kaga fara shi ma wannan sifa ce da ake wa doki shi ma ka san Larabawa suna son doki da zaki shi yasa suna da sunaye da dama da suka shafe su. Ba za ka ce wa fara kai mai jam'i ka ce na ba sabida babu hankali shi kuma wannan wannan shi ne abin da bai cika ba. Misali na biyu na uku wala fi allama na malami ko babban malami allama. ba za ka ce jam'i tuna ba ka ƙara wawu da sabida me sabida ja zuwan ta ɗin nan da ta zo kaga shi kuma wannan wannan ne bai cika ba wala fi nahwi ahmar ahmar kaga ana nufin wato ja wanda kaga wannan sifa ce amma a mai af'al ahmar af'al da haka ba za ka ce ahmarun sabida me sabida ya zo ne ala wadanil af'al alladhi mu'annasahu fa'ala sabida wato mu'annas ɗin ahmar shine zaka ce hamra hamra don haka shi ba zai karba ba hamra kaga fa'ala don haka shi ma wannan ba za mu masa jam'ul mudhakkar salim ba wala fi nahwi atshan ba za ka ce atshan da sifa ce ba za ka ce atshanun يسا لأن لكونه لا فعلان كاغن أدشان فعلان الذي مؤنثه فعلا أدشا إدشي ماتشا إدا مرة ماتشي أدشا دهاك إدا ما وانا بتشك وانا شرطي ولا في نحو عدل وصبور وجريح عدل mai adalci zai zamanto mace ko namiji wannan siffa ce wacce ta shafi mace da namiji sabur ma haka mutum mai haƙuri mace ce ko namiji za ka iya cewa mutum sabur duk wannan da maza da mata sun yi daidai a ciki ko zare wanda ya ji ciwo don haka ba ka yi jam'i ka ce adalun ko sabarun ko jarihun sabida me sabida da maza da mata sun haɗu wannan dai ah, ɗan an ɗan kutsa ne ciki abin da ya shafi ainihin nahau da sarf ba laifi in ɗalibai ba su gane ba hakan ba zai hana su gane darasin da za a yi ba kawai dai a fahimci cewar shi dai wato jam'ul muzakkar salim mufrad ɗinsa ko dai ya zamanto ainihin jamid wato asalin kalmar guda ko kuma ya zamanto mushtaq wanda wato siffar ce siffar wannan wato mufrad ne to almulhaqatu bil muzakkar salim kamar yadda muka yi a musanna muka yi maganar kaga tasniya muna da biyu muka ce shi ma yana da mulhaqat to shi ma haka zabul muzakkar salim akwai wasu sunaye da suke bibiyar hukuncinsa wal muradu biha abinda ake nufi asma'un faqadat shartan min shurutihi sunaye ne da suka rasa wani sharadi daga cikin sharaɗansa walakin nahat tu'amalu mu'amalata sai dai ana yi mata ana yi musu mu'amala irin mu'amalar da ake yi wa jam'ul muzakkar salim fa tu'rabu i'raba za a yi musu i'rabi irin na i'rabin jam'ul muzakkar salim bi ma'ana fa turfa bil waw in za a yi rufa za a sa waw wa tunsabu wa tujarru bil ya za a yi masa nasaba da jarra da ya su ne su me wahiya ulu bi ma'ana ashab kaga inda Allah yake cewa ulil nuha ulil albab to wannan ulu din ita ma ana yi mata irin wato ainihin wato hukunci na muzakkaru salim inda yake cewa bata cika wasu daga cikin sharuɗa bata cika sharaɗi ba ishirun kaga ishiruna ila tis'in waɗannan su ma haka banun ahlun sinun wabilun alimun izin da kuma illiyun waɗannan su ne mulhaƙat bil muzakkar salim ana masu hukunci irin hukuncin muzakkar salim to me yasa muka ce amma ulu wa 20 ila 90 waɗannan fali annaha la mufrad laha ba ta da mufrad babu ulu ba ka ce ina mufrad ɗin ulu ba sai dai ka ce sahib kaga sahib kuma ai ba mufrad ɗin ulu ba ne sabida wato ainihin harafan ma ba iri ɗaya ba wa amma banun aw ahadun wabilun alimun izin su kuma waɗannan fa fali annaha asma'un jamida wa laysat alaman wala sifatan lil muzakkar wannan sunaye ne wato da suke wato sandararru sunaye ne sandararru ba wai alami ba ne ba kuma sifa ba ce na namiji shi yasa su ma ba a ce musu wato jam'ul muzakkar salim ba ne amma dai za mu musu hukunci na gini a cikin jumla irin hukuncin da za mu yi wajen ulmuzakar salim za mu shiga cikin darasi da wannan bayanin da aka yi za mu gani a cikin darasi darsu salisu wal ashirun darasi na ashirin da uku ja'far ayin al-mudarrisun ka ga nan al-mudarrisun jam'ul muzakkar salim da yake a nan zo ne me ya zo ne a matsayin shi na wato ainihin mubtada shi yasa ya zamanto almudarrisun almubtada marfu' la dakhalu alfasala wala hum fi ghurfati almudarrisin basu shigo adi ba su kuma ba sa cikin staff room staff room shine ghurfatul mudarrisin wato ɗakin malamai inda malamai suke zama a makaranta nan da yake ka ga mai idafa ce mudafun wa mudafun ilai wannan mudafun ilaihi kaga dama mun san mudafun ilaihi majrur shi yasa nan ma ya zamanto majrur majrurun bil ya nan mubtada marfu marfu'un bil waw adnan azunnu annahum fi ijtima'in azunnu ina tsammanin suna cikin taro ijtima shine meeting inda ake haduwa a yi taro أرأيت المدرسين الجدد أرأيت المدرسين كذا مفعول به منصوب منصوب بالياء مدرسين الجدد aja'a mudarrisuna jududun aja'a mudarrisuna jududun shin wannan kaga fa'il fa'ilun marfu wa eh, alamat raf'ihi alwa li'annahu jamul mudhakkar salim judud ka sun zo na'am ja'a khamsatu mudarrisin ja'a khamsatu mudarrisin wannan ma kaga ai idafa ce eh, Malami? biyar sun zo judud sababbi ra'aytu ahadahum في المكتبة قبل قليل أجد ɗayan تكين a واتو دان دازو اسمه الحسين بن الحسين بن الحسن يدخل أحد المدرسين الجدد أحد المدرسين إدافة مدرسين المدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ المدرس أشكركم يا إخوان كم طالبا في فصلكم هذا عمر فيه ثلاثون طالبا فيه ثلاثون kaga wannan mulhaqun bil mudakkar as-salim anan da yake zo a matsayin shi na mai mubtada shi yasa ya zamanto marfu bi 30 30 taliban dalibai 30 ce 30 tullab ba idan ka riga ka faɗi wato adadi ma'adud zai kasance a matsayin shi na mufrad da aka bar shi ne a matsayin shi na mufrad ba za ka yi mai wato jam'i ba ka ce ɗalibun ko tullab almudarris walakin nani ara khamsatan kaga nan maf'ulun bihi ina ga na ga biyar khamsatan wa ishirin mudafun ilai ara khamsatan wa 20 ɗaliban faqat ɗaliban kamar yadda na faɗa mufrad dama shi ma maf'ulun bihi ne dukkanin تاغوان كم جملة دكا مفعول به منصوب خمسة وعشرين طالبا وانا صفاتي تطالبا صفة صفاتي وانا صفة سياسة اتماع تذكر به كونشن سا فأين الآخرون إنا صوران آخرون أغا. هم غائبون اليوم غائبون صفة كو مشتاقون هناك احتمالات zamanto غائبون akharun غائبون sifa sifa shine wato ɗaya daga ciki ba wai jami' ɗin ba sifa mushtaq hum ghaibuna al-yawm su basu zo ba yau yace ya ga 25 ɗalibai 25 kare sun ce su 30 ne kuma ya ga 25 ina sauran suka ce yau basu zo ba al-mudarris ayya kitabin taqra'un ayya kitabin taqra'un af'alul khamsa Wani littafi kuke karantawa? Adnan naqra'u hadha kitab ismuhu qisasun nabiyyin sunan littafin kenan. Al-mudarris liman hu na wane ne wane malamin? Adnan huwa li fadilati Sheikh Abil Hassan Nadawi. Shi na malamin nan babban malamin na Abil Hassan Nadawi wannan babban malami ne dan Indiya sananne wanda ya rubuta littattafai eh, wanda aka fi sani ma za khasir al-alam min shiqaqil muslimin. sai ɗalibai su neme shi yana da kyau littafin almudarris kam safhatan qara'atun fihi shafi na kuka karanta a ciki ja'far qara'ana thalathan maf'ulun bihi mansub wa khamsina safhatan kaga dukkanin nan maf'ulun bihi mansub wannan mudafun ilaihi majrur bil ya wannan sifa salatan wa khamsina sifa ce li mawsuf safha ko ce na'at والمنعود أدنان alkitabu fihi tis'una safha littafin a cikin shi akwai shafi hamsin casa'in tis'un kaga anan mubtada marfu shi yasa aka ɗauke shi haka qara'na minha thalathan wa khamsina safha ce mun karanta a ciki thalathan wa khamsina safha maf'ulun bihi mansub wannan idafa fa baqiya sab'un wa yace mun karanta shafi hamsin da uku abinda ya saura a ciki kaga shafi talatin da bakwai shine sab'un baqiya sab'un wa thalathuna safha kaga wannan fa'ilun marfu' هارون ما أجمل حقيبتك يا أستاذ بكم اشتريتها جكاك وانا جكتاك تايك ومالا نوك سيتا المدرس اشتريتها بثمانين ريالا بي ثمانين كاغا ثمانون يدما ثمانين لأنما سبيد مجرور مجرور بالباء بثمانين ريالا ناس يتنيد ريال تمانا هاشم أنا اشتريت مثلها بسبعين ريالا يتناس إرنتا دريال سبعين أمر أنا اشتريت حقيبة أصغر منها بستين ريالا يتناس جكا وشبتكيت جرمابا كرمت وتكيت با أما ريال ستين To alhamdulillah za mu je hutun rabin lokaci in muka dawo sai mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin ko kun san za ku iya samun ilimi a kyauta a cikin sauƙi a kan yanar gizo? Khairu Umma Academy wata manhaja ce da aka samar da ita a yanar gizo don ilmantar da al'umma a kyauta cikin sauƙi a duk kuma inda su. Kaɗan daga cikin abubuwan da ɗan uwa zai iya amfana da su ne kamar haka. Koyon harshen Larabci a Hausance, koyon lissafi a Hausance, samun wayewa game da lafiyar mata da yara da dai sauransu. Daɗi da haka, Khairu Umma tana ba da shaidar karatu a ɗan ƙaramin farashi ga duk mai son gabatar da ita a wani guri wannan kuma dama ce ga mata a gidajensu da ma'aikata da masu rauni da duk wanda neman ilimi ya yi musu biya me kuke jira a hanzarta a yi rijista a www.khairuumma.com don samun wannan fa'ida Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da dawa daga hoton wannan rabin lokaci za mu ci gaba da karatu a cikin tamarin na darasi na ashirin da uku أجب عن الأسئلة الآتية كم مدرسا جديدا جاء؟ كم طالبا وجد المدرس في الفصل؟ لمن الكتاب؟ قصص النبيين كم صفحة فيه؟ كم صفحة قرأ الطلاب؟ بكم اشترى المدرس الحقيبة؟ الثاني اقرأ الأمثلة الآتية لجمع المذكر الصالح. أكتب أن مثالي لجمع المذكر الصالح المدرسون في الفصل في الفصول المدرسون في الفصول جمع المذكر الصالب مبتدأ أين المهندسون أجشيما هنا إنجينيوي هؤلاء طلاب مجتهدون مبتدأ أين أحمد وأباس وياسر هم غائبون منذ أسبوعين هذا مبتدأ يعبد المسلمون الله ya'budu al-muslimuna Allah wannan al-muslimuna anan kaga fa'il fa'il su su ne suka aikin suna bautawa Allah ha'ula'i tullabu hunud wa ula'ika pakistan wannan ma mubtada Asma'ul uh, ijma'il asma'il atiya jam'u muzakkarin saliman wannan sunayen aka ce a yi musu jam'i na muzakkar salim kaga kana da mudarris za ka rubuta mudarris sai ka ƙara mai me da nun sai zama mudarrisun muslim muhandis kafir ga'ib mujtahid mu'min salih duka za a yi musu irin wannan idan aka ƙara ya muslim idan ya zo a matsayin sa na idafa ko na marfu'un bihi kaga zai zama muslimin اقرأ ما يلي 20 طالبا أو 20 طالبة 60 طالبا 30 طالبا أو طالبة أربعون طالبا أو طالبة خمسون طالبا أو طالبة ستون طالبا أو طالبة سبعون طالبا طالبة ثمانون طالبا طالبة تسعون طالبا أو تسعون طالبة muka الوقود وقود al'ukudin ne an ɗaura ne tsakanin kaga ishiruna ɗaliban shi wannan mubtada kuma muka من عشرين إلى تسعين ملحق ملحق لي ملحق بالمذكر الصالب تعمل ما يلي دخل المدرس كاغا مبتدا دخل المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الدمة دخل المدرسون فاعل مرفوع وعلى مترفه الواء لأنه جمع لأنه جمع مذكر الصالم دخل عشرون طالبا دخل عشرون طالبا عشرون فقا مرفوع بالواء لأنه ملحق بالمذكر الصالم منصوب سألت المدرسة سألت المدرسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر صالم أوكي سألت عشرين طالبا عشرين طالبا كاغا ملحق بالمذكر الصالم شيما أم إره كنش دا قلت للمدرس قلت للمدرسين قلت لعشرين طالبا لي كاغا مجرور للمدرسي للمدرسين لعشرين أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الأماكن الخالية ce a cike wannan jimloli ta hanyar sanya wannan wato kalmomi da suke a cikin kausayin a cikin wannan ramuka da suke ba komai misali sa'altu mudarrisina kaga abin da yake a ciki mudarrisuna ne amma da yake a nan maf'ulun bihi ne sai ya zama mudarrisin to don haka a nan yuhibbul mudarrisu tullab kaga man fa'il al mudarris man maf'ul bihi at tullab والمجتهد صفة للطلاب لذلك سيكون المجتهدين ذاك المجتهدين سبيد مي سبيد صفاتي والصفة تابعة للموصوف ذات بي واتو عينه حكم شنديك كان الطلاب يحب المدرس الطلاب المجتهدين رأيت طالبا رأيت أنا رأيت هذا فعل وفاعل رأيت ثلاثين ثلاثين مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نسبه الياء لأنه ملحق بالمذكر السالم رأيت ثلاثين طالبا يحب الله يحب الله المسلمين الله اسم الجلالة فاعل مرفوع المسلم مسلمين مفعول به منصوب وعلامة نسبه الياء لأنه جمع مذكر الصالح قرأت قرأت فاعل فعل وفاعل قرأت خمسين خمسين صفحة قرأت خمسين صفحة سألت المهندسين سياق هرسة تعمل المثال ثم عد في الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين القوسين كتير أدوب أن مثالي سي أي أمباني دو أنك كلمة سيكاتكين قوسين أبناء المدرس kaga can maf'ulun bihi nan kuma muna so ne mu gina akan idafa al mudafun ilaih mudafun ilaih majrur mudafun ilaihi majrur mudafun ilaihi majrur shi ko mudaf dama yana karɓan mai hukuncin sa ya zo a yanda ya zo a haka za a karɓe shi abna'ul mudarris ma ƴaƴan malami kaga malami ɗaya abna'ul mudarrisin abna'ul mudarrisin mudafun ilaihi majrur biyutul muhandisin sai ka ce biyutul muhandisin amirul mu'minin amirul mu'minin ba za ka ce amirul mu'minun amirul mu'minin al-mu'minun jam'ul mudhakkar salim amma da yazo nan al-mu'minin kaga mudafun ilaihi majrur wa alamata jarrihi الياء لأنه جمع مذكر سالم دكاكين البقالين دكاكين البقالين wato shagunan masu سيارات المدرسين إمام المسلمين دين الكافرين تأمل المثال ثم أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات shi ma wannan kamar wancan ne a cika karasa waɗannan a duba misalin sai a karasa qultu lil mudarris qultu lil mudarrisin shi kuma wannan ba idafa bane jarra ne ko majrurun bi harfin min huruf al jar kaga li lamun kaga ai tana da cikin harafan jarra don haka wannan ma za a yi mai jarra ne da harafin da yake daga ciki abhasu anil mudarrisin harafin min hurufil jar abhasu anil mudarrisin اشتريت هذا الكتاب بخمسين ريال بخمسين ريالا قلت لمحدث للمحدثين للمهندسين سمعت هذا الخبر من المدرسين هذه الجائزة للطلاب المجتهدين للطلاب المجتهدين صفة amma za ta karɓi wannan la ɗin da ta shiga kaga da annal mawsuf majrurun bil lam lidhalik naqul al mujtahidin لأنها صفة والصفة تابعة للموصوف هذه الجائزة وأن الكوتا كوتا إتتي كوتا دا أكي باوا دالبي اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف تذكرن تونا سنة أربوتا واتو عددا أربوتا سوسي عندي مي عندي خمسون ريالا عندي خمسون ريالا رأيت أن مفعول به رأيت خمسين طالبا في القاعة قاعة شيني هول كو أسمبلي هول لكن تارو أما كارنتا عند أكي تارا دالبي شيني القاعة رأيت خمسين طالبا في القاعة اشتريت هذا المعجم بخمسين دولارا ce na siyo wannan dictionary kamus da wato ainihin dala hamsin قرأت ستين صفحة في هذه المجلة أربعون صفحة ده أربعون أنا مبتدا ني ده هكذا كتي أربعون مبتدا مرفوع أربعون صفحة sai eh, ɗalibai su ƙara sai sauran da kansu اقرأ ما يلي أكرمت أنا أبن ديكي تفي إهدا وإشرون طلبة اثنتان وعشرون طالبة ثلاث وعشرون طالبة وأن معدود وأن العدد معدود مؤنث معدود مؤنث العدد مذكر أربعون أربع وعشرون طلبة خمس وعشرون طالبة عفوا طالبة ست وعشرون طالبة سبع وعشرون طالبة ثمان وعشرون طالبة تسع وعشرون طالبة ثلاثون طالبة اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة العدد أعداد الواردة فيه بالحروف كشأربط تورنا كرنتا في هذا الفصل إحدى وثلاثون طالبة إحدى وثلاثون طالبة في اليوم في اليوم أربع وعشرون ساعة عندي ثلاث وثلاثين وثلاثون ربيع وخمس وأربعون ريالا رأيته قبل اثنان وعشرون ساعة وعشرون سنة حفظت ست وكاغنا منيني فائل آه، فعل وفاعل ست ستة وستون كاغا منيني مفعول من كاكا حفظت ستا وستين سورة في سورة الرحمن ثمان ثمان ذاك ثمان وسبعون آية قراءة تسعا وتسعين صفحة تعمل ما يلي لا أكلت ولا شربت شبن شبا بن ذلك الطالب لا حفظ الدرس ولا كتب الواجب شوان شان طالب شي بهد شي درسي وشي كما بيربوتا أي كينجدابا لا دربني ولا دربته من دكيش ببي دكين la ra'ani wa la ra'aituhu bai ganni ba ban gan shi ba Iza دخلت اللام fi'ilin madi waje ba وجب inda عند الإخبار Aka ce wannan shine hukuncin dan a gane idan la ta shiga kan fi'ilin madi misali akaltu fi'ilil madi to wajibi ne a maimaita ta idan ana so a bada labari nan dole ka ƙara maimaita ta anan duk da ka faɗa anan ba za ka ce la akaltu wa sharibtu ban ci ba ban sha ba kana nufin wai baka ci ba baka sha ba idan ka ce la akaltu wa sharibtu kana nufin ban ci ba amma kuma na sha da haka idan kana so ne ka kore dole sai ka maimaita la sai ka ce la akaltu wa la sharibtu ban ci ba kuma ban sha ba la darabani wa la darabtuhu ban dake shi ba bai dake ni ba amma in ka ce la darabani wa darabtuhu bai dake ni ba sai na dake shi da haka sai a gane in ana so ne a kore dole a mai talaɗin. alkalimatul jadida sababbin kalmomi da muka tara a darasi Ishtima taro mitin issa labarai issoshi nabi annabi jam'i nabiyun au anbiya thaniyatun ana nufin sakan sakan na kirge ko sakan wato sakan ɗaya sakan biyu har zuwa sakan sittin ko shi yake bada minti ɗaya sakan sittin yake bada minti ɗaya tsawanin shine jam'i na sakan usra dangi iyali usra dangi jam'i wa usar dangogi dangogi ja'iza kyauta jam'i jawa'iz najaha ya ka rabauta ya rabauta shine najaha ya ci riba ko ya ci in jarabawa ce najaha fil imtihan ya ci jarabawa rasaba ya faɗi ya asara rasaba fil imtihan ya faɗi jarabawa qa'a muka ce shine ɗakin taro ɗakin taro babban ɗaki da ake haɗuwa a yi taro to alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan darasi